الحمد لله الذي الآمر والناهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه غر المهاجرين من عصر الوضوء ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين Ramadan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata akan manzonsa annabi Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka yi riko da sunnar sahar zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi mu ta yau tana magana akan girmama masallatai wanda musulmi suka gina masallatai wa'inda suke na khamsu salawati da ake sallar azhar da la'asar da magariba da lisha da sallar subahin a cikinsu da kuma masallatai wanda ake kiransu aljami' wanda mutane suke haɗuwa a cikin suna sallar juma'a mu sani cewa lallai masallatai su ne ɗakunan allah a bayan ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khairu biqa'uhum masajid wa sharra biqa'ukum al-suq a cikin gurare na duniya a bayan ƙasa guraren da suka fi kowane guri a duniya su ne masallatai su ne masallatai domin a duniya ba inda haske ke tashi daga ƙasa yana yi sama mala'iku suna hango wannan hasken saboda haka sai dai masallaci duk wanda aka gina gida aka ƙawatar da shi da amfululluka da kuran duk inda ka fito a bayan gari kana hango gidan saboda yawan amfululluka da aka samu na kuran to ba shi ne mala'iku ke gani ba duk inda masallaci yake ko yana da ampul ko bai da ampul inda masallaci ne da mutane ke haduwa suna sallah to shine wanda haske ke tashi a wajen yana yi sama mala'iku suna hango wannan hasken saboda ka annabi alaihi salatu wasalam ya ce a duniya wurin da ya kowane wuri shine masallaci shine masallaci mafi sharrin wuri shine kasuwa wurin da nan ne ake tattaruwa a yi a cire ba, a kawo naman kare na saisuwa a kawo naman alade na saisuwa a kawo giya ta saisuwa saboda haka nan ne kuma ake sayan dukkan abin da yake na kayan batsa da sauransu wanda za a saba ma Allah amma masallaci shine gurin da za a je a ambaci Allah a yi sallah a ambaci Allah da karatun alkur'ani ambaci allah da sauran azkar da ake yi da buraka wannan guri masallaci shine gurin da mala'iku suke sauka da albushara da bushara ta cewa duk wanda ya bi allah a cikin abin da allah ya sa shi ya kuma nisanci abin da Allah hana masa dan aljanna ne za a ba shi aljanna duk wannan bisharori a masallaci suke sauka kuma guri ne wanda yake na rahama annabi alaihi salatu ya faɗa a wani wuri yace mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa hafathumul malaikatu wa ghashiyahumur rahma wa zakarahumullahu fi man 'inda duk lokacin da mutane suka haɗu masallaci suna karanta alƙur'ani kaga a sallah ƙur'ani ake karantawa annabi alaihi salatu ya ce face sai rahama ta lullube su an lullube su da rahama Allah subhanahu wa ta'ala kuma a saukan musu da natsuwa mutum ya ƙara natsuwa bisa ga wanda yake da ita sannan ko bayan haka bala'iku su zo su kewaye su sauraka haka masallaci gurin saukan mala'iku ne bayan haka wuri ne matattaran alkhairai duka shi yasa ubangiji ta'ala ya umarni a cikin alkur'ani a suratun nur aya ta talatin da shida ya ce fi buyutin bayan ya yi magana akan haske wanda ke tashi a masallaci ya ce wannan hasken yana tashi ne fi buyutin a cikin ɗakunan Allah buyutin bi ma'ana masajid a cikin masallatai wanda wannan masallatan azinallahu an turfa'a Allah ya yi umarni an turfa'a a girmama su a girmama su wajen gini a gina da kyau a gina masallaci da kyau a ɗaga shi ya tafi sama da kyau sannan kuma an turfa'a a girmama shi kada mutum ya shigo masallaci ya rika yin maganganu waɗanda suke na zagin wani na giba ko na batsa a girmama masallaci kada a yi magana da bata dace a cikinsa ba an turfa sannan kuma a girmama masallaci wajen tsaftace shi da sa masa turare yana daga cikin an turfa wa yuzkar fi hasmuhu a ambaci sunan Allah ciki da yin sallah da karatun alƙur'ani da azkar yusabbihu lahu fiha a tsalkake Allah cikin wa'annan ɗakunan nasa masallatai bil guduwi na yin sallar subahi wal asal da yin sallar azhar da la'asar da kuma sallar lisha magriba da lisha duk sun shiga cikin wal asal ubangiji ta'ala a suratul araf aya ta 31 kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce ya bani adama ya ku ‘ya'yan adam ya mutane ku zo zinatukun ku riƙe ado inda kullum masjidin lokacin da duk za kuna masallaci yin sallah ku sa kaya masu kyau masu tsafta wanda ba su da dauɗa ba su da ƙazanta ku zo masallaci ku yi sallah kada lokacin da za ka za masallaci lokacin za ka sa rubabbin kayanka a aka sa kaya masu kyau masu tsafta karka bar su da dauda ka zo masallaci saboda girmama masallaci wa fil hadis ya tabbata cikin hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya fi kun mala'ikatu mala'iku suna kai kawo suna bibiyan ku suna kula da ku billaili akwai na dare na dare su ne mala'ikun da za su zo lokacin sallar la'asar akwai guruf na mala'iku waɗanda suke saukowa daga sama a lokacin sallar la'asar a kowane masallaci daga cikin masallatan duniya da ake sallah wani mala'iku sun sauko lokacin sallar la'asar za su saura da ainihin mutane saboda aka a sallar magariba da su a sallar lisha da su ai sallar subahin da su a lokacin sallar subahin shine lokacin da su kuma za su wuce mala'ikun dare kenan wa mala'ikatun nahar da mala'ikun rana su kuma da subahin za su sauko sai su haɗe na dare da na rana sai su haɗe lokacin sallar subahi na daren nan sai su hau su yi sama su ban na rana na rana su kuma saura da kunan ku sallar subahin tare da su ku sallar azhar da su ku sallar la'asar da su su kuma a lokacin za su hau wannan lokacin kuma na dare su ma za su sauko haka ake yi ko yaushe da buraka annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa yajtami'una fi salati al-fajr suna haɗewa mala'ikun dare da na rana a lokacin sallar la'asar wayanda suka yini suna aiki tare da ku daga su bayan zuwa la'asar saboda haka waɗanda za su saura da ku kuma zuwa su bahin su kuma sai su sauko sai su tattaru su haɗu nan lokacin sallar na dare da na rana sai su haɗu fi salati fajari a lokacin sallar su bahi wa salati la'asar sannan kuma na sallar su bahin in sun saura da ku zuwa la'asar na dare su kuma sai su sauko saboda haka sai su haɗu da na dare da na rana sai su haɗu a lokacin sallar la'asar sun ma ya'ruju allazina batu fikum sannan wa'annan da suka ainihin kwana da ku a lokacin sallar subahin sai su hau su yi sama idan suka tafi fa na sai ubangiji ya ce musu fa na sai su ce lokacin da suka ainihin sun ma'arujan lazina batu fikun fa ya sa'aluhun rabbuhum Allah ta'ala sai ya tambayi mala'ikun da suka kwana da ku suka hau sama a lokacin sallar subahi sai Allah ya tambaye su wa huwa alam bihin alhalin kuma Allah ya fi su sanin abin da zai tambaye su ya sani amma zai tambaye su sai ce musu kaifa taraktun ibadi ya kuka baro bayina ya kuka baro bayina ina ana nufin bayan Allah musulmi Allah ce ya aka baro bayansa musulmi alhalin kuma ya san halin da aka baro su ciki amma yana tambayar mala'iku fa yaquluna sai mala'iku su ce taraknahum wa hum yusallun mun bar suna sallah sallar subahin kenan da buraka wa atainahun kuma mun zo musu wa hum yusalluna suna sallah lokacin da suka sauko da la'asar kenan da la'asar sun sauko an yi sallah da su suka ce mun iske su suna sallah sannan kuma ba su suna sallah yawa musulmi allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana muhimmancin kula da girmama masallatai shi yasa